Zakariya Sura biyar Naɗaɗɗen littafi mai firiya Na sake dubawa, sai ga naɗaɗɗen littafi mai firiya a gabana, sai ya tambaye ni ya ce, Me ka gani, sai na amsa na ce, Na ga naɗaɗɗen littafi mai firiya, tsawonsa ƙafa talatin, da faɗinsa kuma ƙafa goma sha biyar. sai ya ce mini, Wannan ce la'anar da za ta ratsa dukan ƙasar, gama bisa ga abin da ya ce a gefe ɗaya, za a kawar da kowane ɓarawo, kuma bisa ga abin da ya ce a ɗaya gefen, za a kawar da duk mai rantsuwar ƙarya. Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Zan aika shi, zai shiga gidan ɓarawo, da gidan mai rantsuwar ƙarya, da sunana. zai kasance a gidansa, ya hallaka gidan da katakon da duwatsun, mace a cikin kwando, sai mala'ikan da yake mini magana ya zo gaba ya ce mini, Duba ka gani ko menene wannan da yake fitowa, na tambaya na ce, Menene? Ya amsa ya ce, Kwando ne na awo, ya ƙara da cewa, Wannan shi ne laifin mutanen a duk faɗin ƙasar. Sa'an nan aka ɗaga murfin dalman, a ciki kuwa ga mace zaune, ya ce Wannan mugunta ce, ya kuma tura ta cikin kwandon ya rufe da murfin dalman, ya kuma danna da dutse, Na ɗaga idona sama, sai ga mata biyu a gabana. iska tana hura fikafikansu, suna da fikafikai kamar na shamuwa, suka kuma ɗaga kwandon sama, na tambayi mala'ikan da yake magana da ni na ce, Ina za ku kai kwandon? Ya amsa ya ce, Zuwa ƙasar Babiloniya, don a gina masa haikali, sa'ad da aka gama ginin, za a ajiye shi a ciki.